Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin taron ya fara watsa sa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka mu na yau wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro shirya alkur'ani da kuma shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tuma da masu saurari yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Aminu Ibrahim farko muhimman kanin su. Iran ta ce ba za ta lamuncewa zaman Isra'ila kusa da iyakar ta ba. ɗaruruwan mutanen ƙasar brazil ne sauwa da zanga-zangar neman tsige shugaban ƙasar da kan ƙaragar mulki rundunar sojin sama ta ƙasar iran ta kaddamar da sabbin na'urin rada na kariya samfurin hormuz ƙasar algeria ta kira ta da ke faransa domin yin wata tattaunawa yanzu kuma ga cikakkun labarun ƙasar iran ta ce ba za ta lamuncewa zaman isra'ila a kusa da iyakar ta ba ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta amince da kasancewa ko gudanar da wasu ayyuka na gwamnatin isra'ila ba a kusa da iyakarta domin ya saba wa tsaron ƙasarta kuma za ta ɗauki tsaron matakai a kan haka ministan harkokin wajen yana magana ne game da ƙoƙarin da gwamnatin yahudawa da 'yan ta'adda suke yi na bata dangantaka daga tsakanin ƙasashen biyu don haka iran tana sa ido sosai game da yadda lamura ke gudana da kuma ƙoƙarin da ake yi na kulla kawance da makwabciyarta wato kasar azerbaijan har ila yau da yake tsokaci game da kulla hulɗa da wasu ƙashen larabawa suka yi da isra'ila kamar kasar bahrain ya faɗi cewa abin takaici ne sosai ga mahukuntan kasar bahrain maimakon su kyauta dangantakar su da al'ummominsu amma sai gashi sun bige da kulla hulɗa da gwamnatin jabu da ba ta da halarci da ƙarshe da cewa gwamnatin yahudan sahayuniya ba ta da waje a makomar yankin gabas ta tsakiya ɗauruwan mutanen ƙasar brazil ne suka gudanar da zanga-zanga na neman a tsige shugaban ƙasar daga kan mulki rotanni da fitowa da ƙasar brazil sun nuna cewa ɗaruruwan mutanen ƙasar ne suka gudanar da gagarumar zanga-zanga a manyan biranen ƙasar domin neman shugaban ƙasar jair bolsonaro ya ga kan mukaminsa zanga-zangar da ƙungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya suka kira kwana ɗaya bayan gangamin nuna goyon bayan shugaban ƙasar da aka gudanar. an gwada zanga-zangar ne a biranen rio de janeiro da sao paulo da kuma belo horizonte da dai sauran manyan biranen kasar wadda ƙungiyoyi kamar movimento brazil da free brazil movement wanda suka matsa lamba na ganin an tsige tsohuwar shugaban bangaren hagu ta kasar wato dilma rousseff a shekara ta 2016 suka shirya babbar kotun kolin kasar brazil ta bada umarnin gwamnati da bincike kan shugaba bolsonaro da wasu daga cikin na hannun damansa game da zargin da ake musu na wallafa wasu bayanan karya, kuma ta buƙaci shugaban ya bayyana sunayen mutanen da ake zargi domin gurfanar da su a gaban kotu. rundunar sojin sama ta ƙasa iran ta ƙaddamar sabbin na'urorin rada na kariya samfarin hormuz rundunar sojin sama ta ƙasa iran ta ƙaddamar sabbin na'urorin rada masu tantance abubuwa da ke motsi a cikin sararin samaniya bikin kaddamar da rada samfarin hormuz ya gudana ne a jiya sabar a jagorancin kwamandan rundunar sojin sama ta iran birgajiya janar ali riza sabahi far da wasu mataimakansa manufar aiwatar da aikin dai shine kara ƙarfa ayyukan ƙere kere a ɓangaren makamai na kariya wanda iran ɗin take samarwa wanda wannan na'ura tana da sabbin ayyuka na samar da makamai da na'urori na zamani da bangaren ƙera makamai a makatar tsaro na ƙasar iran ke gudanarwa. baya ga haka kuma an fitar da wasu sabbin na'urorin makamai masu linzami karo na faro daga cikin makamai da kasar ke kerawa domin kariyar kai kwamandan sojin sama ta iran brigadier janar ali riza sabahifar ya ce da wannan gwajin ya daga cikin abubuwan da iran take yi a halin yanzu domin kara zama cikin shiri na ko ta kwana domin fuskantar kowace irin barazana daga wajen kasar. ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙasar algeria ta kira jakadanta da ke faransa domin yin tattaunawa rotanni sun bayyana cewa ƙasar algeria ta kira jakadanta da ƙasar faransa domin wasu shawarwari a zai lokacin da ƙasar faransa ke ƙoƙarin rage yawan adadin 'yan ƙasar algeria da take bawa shaidar shiga ƙasar wato visa gwamnatin kasar algeria ta bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar ta kira jakadan kasar faransa a kasar faranshiyos guete domin nuna rashin amincewarta game da matakin da ta ɗauka a makonnin da suka gabata na rage yawan takardar shaidar shiga kasar da take bawa 'yan kasar matakin ta ce ya kamata a aiwatar da irin sa a kasashen morocco da tunisia idan ana iya tunawa shugaban kasar faransa emmanuel macron ya buƙaci a rage yawan takardar shaidar shiga ƙasar da ake bawa 'yan ƙasashen algeria da morocco da kashi 50 cikin 100 idan a kwatanta da shekarar ta gabata ta 2020 ƙasar faransa ta ɗauki wannan matakin ne domin mayar da martani ga matakin da ƙasashen yankin maghrib suka ɗauka na yin amincewa da 'yan gudun hijira ba bisa ƙa'ida ba da kuma masu neman mafakar siyasa da ƙasar faransa ta koro zuwa gida ko kuma na rashin yin abin da ya dace na bari bakin hauran su koma gida daga ƙarshe za ku cewa 'yan bindiga sun sace babban sakataren ma'aikatar sufuri a jihar naija wacce daga jihar naija ta tarayyar najeriya sun nuna cewa wasu 'yan bindiga sun sace babban sakatare a ma'aikatar sufuri ta jihar sakatariyar watsa labarai ta gwamnan jihar naija mary nuel barje ta bayyana cewa an sace babban sakataren a makatar sufuri ta jihar neja dr ibrahim garar musa ne da asubahin jiya asabar da tare da ɗansa mary noel barji ta ce ana ci gaba da bin kadin lamarin domin tattara bayanai amma dai a cewarta 'yan bindigar sun kai farmaki ne a gidansa da ke zungeru a ƙaramin hukumar wushishi inda suka yi awon gaba da shi da dansa. wannan yana zuwa ne bayan wasu watanni, waɗanda suke tabbatar da cewa ɗaurin mutanen ƙauyen da ke kusa da unguwar sarkin fawa a ƙaramar hukumar munya a jihar Tanaja sun tsaye da gidajensu bayan farmaki da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyuka uku inda a kashe akalla mutane talatin tare da yin garkuwa da mutane bakwai wani jami'in ƙaramar hukuma daga yankin da abin ya faru ya shaidawa manema labarai cewa maharar sun banka wa ƙauyukan wuta gaba ɗayansu bayan sun yanka tare da harbe maza da mata sakataren gwamnatin jihar neja ahmad ibrahim ya tabbatar da labarin wannan hari na 'yan bindiga a kan ƙauyukan uku da kuma kisan da aka yi wa mutane ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara suka zo muku kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala aminu ibrahim kiyawa kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin jaridun jaridunmu na yau Muleka jaridunmu na yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na jaridun jaridunmu na yau. Inda a safiyar yau Lahadi za mu la'ika wasu jaridu daga tarayyar Najeriya wanda suka hada da jaridar Premium Time da kuma Leadership har ila da kuma nigerian tribune a kasashen waje kuma za mu leƙa egypt today na kasar masar za mu fara da jaridar premium stem ta nigeria wacce take cewa 'yan bindiga sun kashe sojoji biyu sannan sun raunata wasu goma sha biyu a wani hari da suka kai wato a jihar neja a garin kagara babban birnin karamar hukumar rafi a jihar ta neja wannan labarin ya fito ne daga bakin gwamnan jihar wato ta neja alhaji Abokar bello wanda yake tabbatar da cewa sojoji biyu sun rasa rayukansu sannan wasu goma sha biyu sun ji rauni yayin da ake jinyan wasu daga cikinsu a asibitin ibrahim babangida da ke birnin mina na jihar neja ya ce wasu kuma an ɗauke su zuwa jihar kaduna don jinyan kakakin gwamnan jihar ta neja wato mary noel badge ta tabbatar da cewa wasu da dama daga cikin sojoji sun ji rauni kuma ana su a asibitoci a jihar Niger da kuma wasu wurare a jihar Kaduna. To har ila yau dangane da sace-sacen mutane wanda 'yan ta'adda suke yi a jihar Lagos na kudancin tarayyar Najeriya. 'Yan ta'adda wanda suka yi garkuwa da Air Vice Marshal Sikiru Smith mai ritaya. sun sallame shi a safiyar jiya asabar inda ya koma ya haɗu da iyalansa a lokacin da yake ba da wannan labarin kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos mr hakim odumusu ya bayyana cewa a safiyar jiya asabar ne aka saki air vice marshal sikiru smith wanda kuma ya koma tare da iyalansa bayan an sashe shi na 'yan kwanaki. har ila yau a tare ta najeriya a jihar sokoto ma batun wato sace-sacen mutane ne inda a jiya wasu 'yan bindiga suka rubuta wa sarkin burkusuma na karamar hukumar sabon birni a jihar sokoto wasiƙa inda a ciki suka ambaci sunayen mutanen da suke garkuwa da su a wasu garuruwa guda biyu da suka kama mutanen a jihar sokoto inda kuma suke bukatan akalla a ba su naira miliyan ashirin don sakin wa'anda ake garkuwa da su wato nigerian tribute ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun saki ɗaya daga cikin wanda suka kama suka ba shi wasiƙa don ya kai ga iyalan wa'anda ake tsare da su don su ba da kudaden fansan sakin wa'annan mutane labarin ya kara da cewa duk da cewa an katse layukan tarho a jihar ta sokoto saboda magance matsalar ta 'yan ta'adda da kuma waɗanda suke ɗauke da makamai amma duk da haka 'yan ta'addan yanzu sun koma rubutawa iyalan waɗanda suke garkuwa da su wasiƙa don su karɓi kuɗaɗen fansa yanzu kuma sai ƙasashen waje inda za mu fara da jaridar egypt today wacce take cewa ma'aikatar harkokin ilimi a ƙasar masar ta ba da sanarwar cewa ɗaliban jami'a ba za su shiga aji ba ko kuma ba za a bar su shiga jami'o'insu ba sai sun nuna shi da cewa sun yi allurar rigakafin cutar corona kakakin ma'aikatar ilimi a ƙasar masar mr adil abdulgaffar ya bayyana cewa a halin yanzu sun buɗe cibiyoyi guda 100 a duk faɗin ƙasar don tabbatar da cewa ɗaliban jami'o'i da kuma malamansu sun yi allurar rigakafin cutar corona kafin su koma wato aji a cikin 'yan kwanaki masu zuwa labarin ya kara da cewa a halin yanzu ba za a bar wani ɗalibi ko malami ya shiga aji ba ba tare da yin allurar rigakafin cutar ta corona ba ana sa ran za a buɗe makarantu a ranar tara ga watan oktoba mai zuwa don haka duk wani ɗalibi wanda bai da shaidar cewa ya yi allurar rigakafi ba za a bar shi ya shiga a makarantar ba. har ila a cikin jaridar ta egypt today ana ministan harkokin wajen kasar masar sami shukri ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a farfado da wato tattaunawa tsakanin kasashen da suke takaddama akan madatsar ruwa ta renaissance ta kasar habasha inda ake sa ran shugaban kasar demokuraɗiyar congo wato shine zai jagoranci tattaunan da za a sake budewa tsakanin kasashen uku wato masar sudan da kuma habasha dangane da dangane da madatsar wannan ta renaissance to masu sauraro da kuma ka kawo ƙarshen shirin nan na muleka jaridunmu na yau sai kuma ta fito idan kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wanda ake kira da gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila ya kai zuwa kasar bahrain da kuma buɗe ofishin jakadancin wannan haramtacciyar ƙasa a birnin manama da fatan za kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana. ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yair lavid wanda ya ziyarci birnin manama a ranar alhamis da ta gabata domin buɗe ofishin jakadanci a lokacin wannan ziyarar lavid da ya gana da sarkin ƙasar ta bahrain sheikh isa ali khalifa da sauran manyan jami'an gwamnatin wannan ƙasa jim kaɗan bayan wannan ganawar ce dai bakon jami'in haramtacciyar ƙasar isra'ilan a birnin manama ya sanar da buɗe ofishin jakadanci sannan kuma ya wallafa wani saƙo a shafinsa na twitter cewa mun cimma matsaya a kan cewa kafin ƙarshen wannan shekara ƙasar ta bahrain za ta buɗe nata ofishin jakadancin a birnin tal aviv daga cikin bagagen da ɓangarorin biyu suka amince za su kulla yarjejeniya a kai da akwai kiwon lafiya wutar lantarki da kuma ruwan sha kamar yadda ministan harkokin wajen na 'yan sahayoniya ya furta kuma a wannan lokacin bangarorin biyu sun amince da kullar jenoyi a tsakaninsu ta fuskoki da yawa tare da cewa a halin yanzu kasar ta bahrain ta jinkirta buɗe nata ofishin jakadancin a tel aviv sai dai kuma a rana ɗaya ta buɗe zirga-zirgar kamfanin jiragenta na sama wato tsiranin khalij zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila jirgin farko na kamfanin tsiranin khalij ya fara tashi ne dai daga manama zuwa filin saukar jiragen sama na bin gorion jim kaɗan bayan isar ministan harkokin waje libidi a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 ƙasar bahrain ta rattaba hannu A kan wata yarjejeniya da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ƙulla alaƙa tsakaninsu da amurka ta shiga tsakani ita wannan yarjejeniya dai an ba ta suna yarjejeniyar abraham ƙasar da ta gabaci bahrain din wajen ƙulla alaƙa da 'yan sahiyoniya ita ce haɗaɗɗiyar daular larabawa wasu ƙasashen larabawan biyu da suke da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da tuntuni su ne masar da kuma jordan ita dai masar ta kulla alaƙa ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan yaƙe-yaƙe aƙalla har sau uku tare da sauran ƙasashen larabawa da suka yi da haramtacciyar ƙasar yahudawa ita dai haramtacciyar ƙasar isra'ila an ƙirƙire ta ne dai a kan falasɗinu da al'ummarta a shekara ta 1948 wanda hakan ya zama zalunci mafi girma da ya faru a karni na ashirin sashen larabawa na yankin tekun fasha da na arewacin afirka sun ja damara wajen fuskantar wancan zaluncin da aka yi wa 'yan uwansu na kabila da kuma addini wato al'ummar falasɗinu yaƙe ɗan dai da aka yi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu su ne na shekara ta 1948 da shekara ta 1956 da shekara ta 1967 sai kuma shekara ta 1973 sai daga baya an sami sauye-sauye da suka sa wasu kasashen larabawan da suka ja da baya daga tallafawa 'yan uwansu falasinawa a gwagwarmayar da suke yi na sake kwato ƙasarsu daga mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka suka buɗe tattaunawa ta sirri tsakaninsu da 'yan sahaniyar tare da shiga tsakanin ƙasashen turai da suka hada da amurka masar ce ƙasar larabawa da ta shige gaba wajen bayyana alaƙarta da haramtacciyar ƙasar isra'ila a fili a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta camp david na amurka wannan matakin da gwamnatin anwar sadat ta masa ta ɗauka ya harzuka sauran ƙasashen larabawa da ya sa su suka yanke alaƙa da alƙahira sai dai ba a ji ko'ina ba jordan ta bi bayan masar wajen ƙwallon najejeniya da aka sani da suna wadi araba a ranar 26 ga watan oktoba na shekara ta 1994 idan muka koma kan ƙasar ta bahrain za mu fahimci cewa a shekara ta 2005 da biyar da ta ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da amurka da babu kuɗin fito a ciki an gindaya wa bahrain ɗin sharaɗin cewa da akwai buƙatar ta kawo ƙarshen rashin hulɗa da mu'amala da haramtacce ƙasar isra'ila daga wannan lokaci ne aka buɗe kafar ganawa tsakanin ɓangarorin biyu wanda sannu a hankali ta fara fitowa a fili a shekara ta 2017 ne da sarkin bahrain hamad bin isa ali khalifa ya yi suka ga yadda ƙungiyar ƙasashen larabawa ba ta mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila daga nan kuma sai sarkin ya amince da cewa 'yan kasarsa ta bahrain suna da 'yancin da za su iya kai ziyara haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa a wancan lokacin babu alaƙa ta jakadanci a tsakaninsu a ƙarshe kuwa a shekara ta 2020 ta gabata aka yarjejeniyar abraham wacce ta kai ga fito da abin ɓoye zuwa fili. wani abu mai jan hankali a nan shine yadda jaridar nan ta Haaretz da ake bugawa a haramtacciyar ƙasar isra'ila ta baya da labarin da ke cewa bahrain da haramtacciyar ƙasar isra'ila za su buɗe wata kafa ta yin aiki tare domin fuskantar abin da suka kira da barazanar jiragen sama marasa matuki na iran sanarwa irin wannan tana nuni ne da ƙoƙarin da suke yi na ɓoye hakikanin inda barazana take fitowa a gaba ta tsakiya wacce ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce wacce aka kirkira ta kan wata ƙasa ta hanyar tilasta wa al'ummar falasɗinun yin hijira bayan kashe na kashewa ita ce kuma wacce a tsawon shekarun samuwarta ba ta da wani aiki da ba ta'addanci ba a kan ƙasashen wannan yanki hatta kuwa waɗanda suke da kusanci da ita kisan gillar da ƙungiyar leƙen asirin 'yan sahayoniya ta rika yi wa falasɗinawa 'yan gwagwarmaya a lebanon cyprus tunisia da birnin dubai ba ɓoyayyen abu ba ne a baya bayan nan kuwa wata kafar ta haramtacce ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa sun taka rawa wajen bayar da bayanai na sirri ga amurka dangane da shahid kasim suleimani na iran wanda amurka ta yi a ƙasar iraki wannan ya sa al'ummar ƙasar bahrain ba su rudu ba da siyasar gwamnatin ƙasarsu na ƙulla alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila tun a shekarar bara ne da aka yi ta yin zanga-zanga a wannan ƙasa domin nuna kin amincewa da yarjejeniyar abraham a wannan karan mali dai al'ummar ƙasar ta bahrain sun gudanar da zanga-zanga yin tar da siyasar gwamnatin ƙasar tasu ta buɗe ofishin jakadanci a birnin tar abib To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani wadda shugaban kungiyar dalkairi muka zore shin jihar baushin najeriya ina son ku bani dama a mika saƙon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su ibrahim dan fulani ya yari mai arsenal akwai malam ibrahim takatabo akwai yusuf suleiman tamsuwa nijar akwai sunusi yi da magaram Ilyasu M Ilyasu Gulawa, Ilyasu Yakuba Digawa Itas Karau Isa Jikan Mai Saje, akwai Dogo Jafi, akwai Usman Direban Bajad Gamji, akwai Muttaka MTK Shaun Takai, Wale Sani Takai Baban Gida Buba Fajewa, akwai abokina Yahaya Danno Azare, Prisasi Bin Abdullah Azare, akwai Kamisu Diwamre Gom Azare, akwai Aminu Mai Darawan Garawa da dukkan masu sauraro rediyo ina muku fata alheri mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri. assalamu alaikum gidan radio BOH ta Hausa Gubai da Furezi zakin wata a karshen Umar da Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zanu gaida dan uwa da amannin arziki na farko ina gaida Alhaji Habu dan tashi ina gaida Alhaji na Ammani ina gaida abokina Muhammad ina gaida Ubali ina gaida Ika da Ubali ina gaida Delash FBI ina gaida Delash Mai Sudur ina gaida Uban Waya ina gaida Kasim Bezat ina gaida Mustapha na Tausha to sai na daga ku ni ne Gubai da Furezi zakin wata a karshen Umar da Magas Salamu alaikum sashi Hausa na biyo ce Iran. Mai magana abubuwa man jama'a Bawalwa jihar Adama tare da Najeriya. zai yi amfani da wannan dama da kuke ba wurin sada zumunci na. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga mai martaba a sarkin Gombe. Gaisuwa da fata alheri zuwa ga dan jarida Professor Abubakar Sadin Moyoyo da ke Tesbiya Jalingo. Gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Modibo na sashen Fulatanci na muryar Najeriya da ke Abuja da kuma Usman Umar Tongo muryar Najeriya da ke Abuja sai Sa'adatu Usman Ubangari a muryar Najeriya da ke Abuja. A gaisuwa da fata alheri zuwa ga Musa Asuba ta gari da Magaram sai kuma dukkan ma'aikatan Gotel Communication da ke nan jihar Adama a bazan manta da matana Adde Radio abin sauraro. Sunana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da Magaram a jamhuriyar niger To na farko ina gaida Iliya mai shayi garken daura ina gada alkasim da ke agadas hassan barka shine mai watsa shirin wannan a koda yaushe isu madattai sunushi madattai ina gaida su husaini star kasuwar kwalliya ina gaida sabu usa biola ina da malam asan mai adaidaita sau ina da yarbe mai kanti ina da sani sangwar akwai abokina sani alhaji akwai mamman buniya awashe ina mishi fatan alkhairi ina gaida musha shaba a unguwa laka da mari daga karshe musa hadarin asuba da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sanda abu doki biya na kira ku ne daga nan unguwa laka da mari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran wanda kuke saurare daga nan nijar jihar da magaram wanda ake kira na da sani bulacha karce koren daga to zan yi amfani da damar wannan da kuka bamu mu gaida a mumunan arziki da farko ina gaida ku duka ma'aikatan radio iran duka kowa da kowa ina gaida akwai babban aboki na wanda yake birnin yamai wanda ake cewa bashir muhammad lawal bala ina gaida shi da shi da zuwa shiga baki daya akwai babban abokina na wanda yake jihar agadas daga nan jamhuriyar nijar a kasuwar gabas yake yana sai da kamiya. akwai mai gida na wanda yake nan birnin da magaran nan karshe hilin tambari wanda ake cewa suleiman jabba ina gaida shi dubun gaisuwa da hatal alheri zuwa ga iyalan shi baki daya ga makwabtan shi ga uwan shi baki daya to wannan dama da kuka bamu muna godiya radio iran allah kara muku girma da daraja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jamhuriyar musulunci ta iran da farko sunana mustapha kufur filin gidan nijar mazamni kasar libya da yake yau muna karshen mako zan miƙa gaiso gaishe gaishe na da kyan da abokan arziki akwai shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai rabu wanda yake a nyame sannan ba zan manta da muhammadu allo wanda yake a cote akwai sule allo yana cote d'ivoire shi ma sannan akwai kyan waɗanda suke a cameroon akwai salihu muhammad akwai zak zakar hamza akwai umaru isufu akwai yakubu asumana akwai umaru muhammad shi ma wanda yake a cote a ƙarshe ba zan manta da duka ma'aikatan gidan wannan rediyo mai tara albarka ina muku fatan alkhairi mai magana mustapha tukur fidin gidan nijar mazamni kasar libya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu hace mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so kuma da dama in yi gaishe shan uwa da uwa da da ke karshen sati ina gaida na mai faci to ofitar da magaram ina gaida shugaba alar mutsawa na shanya mai dimino madatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai sanu shugaban madatai ina gaida da sans bakin ofitar da magaram ina gaida abdurrahman Abdul kibiya gol ta birnin da magaram akwai umar bakar magari kitari alija mai kan magari kitari shugaba yahiya sun mekanikal mata mai ina gaira kaduwar diga ga dan fulani iliyas ilyas yakubu diga wa tasga don isa jika mai saje toro ali yahya jafar nguru tahir m tahir john bulo ina gaida duk mai sauraron gidan radio bh na gode mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi lahiya assalamu alaikum sasa hausa na biyu da magana a zaga ta ci mai sabo bayan gidan maza za a yi zaɓen gaisa gaisa dai da wato warko akwai shugaba da ne a zuwan sarki mutu akwai abokina na kana zai tobe mai sassa bakin ofita na agwa mai faji bakin ofita akwai alhaji abba ali can abokina shi ma wani abokina ne can birnin sunan na ne dan kwanci manufa da kai kanka asan barka mai kirkira sirrin wannan muna mafata ke yau akwai yayana alhaji musa wan salisu dogari a nan da magaran bakin cadd muna muku fata alheri ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo BOH Hausa tera mai magana sahiba wa'ila likita daga kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. A yau ma ba zan yi wata wata ba wannan shiri na karshen mako zan isar da sakon gaisuwa ta ga babban darakta mai gabatar da shiri wato Malam Hassan Barka da dukkan daukacin ma'aikatan gidan rediyo Tera. Sannan a ban dama isar da gaisuwa ta ga abokaina da suke ONG Zuma wato akwai Malam Mubarak Anza ONG Zuma kwarnaka da baban Imran Lawan shi ma a Kwarnaka da da Falke Oyana Jezuma a Kwarnaka da Malam Mustapha Kadangare shi ma Oyana Jezuma a Kwarnaka da Mese da Coordinator Oyana Je Kwarnaka Malam Tijjani Kabiru da Mese da President PCA Mustapha eh, da dukkanin ma'aikatan Zuma gabaki daya. Sannan a ban dama isa da gaisuwa ta gaba na Sabi Ila ila da ke gidan Shaibu Kwarnaka eh, da Malam Ibra da yake a Danja haifafen garin Danja wanda yake a birnin Niamey a yanzu fatan za a a tashi lahiya mai magana sahabi bawa ila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Mai magana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zama a garsa jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida Abdulhadi mai sai da littafi a nan kasuwar Gabas da Hulluna. Ina gaida Suleiman mai sai da mai a nan kasuwar Gabas. Ina gaida Malam Hamza mai sai da kayan miya a kasuwar Gabas. Ina gaida Salisu Alhaji Ali mai sai da kayan miya a nan kasuwar Gabas. Zan yi amfani da wannan wannan damar in gaida fami alhaji abbali waɗanda ke zamane a nan jamhuriyar nijar da waɗanda ke kasashen waje ina gaida iyalin alhaji kyauta kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin alhaji hamma kadiri wanda ke zamane a babban birnin yamai ina gaida iyalin baba dodo wanda ke zamane a birnin yamai ina gaida babanmu alhaji addi allah ya kara masa lafiya ina gaida masu sauraron sashen hausa rediyon iran musamman jagoran shirin wurin Hassan Barka. Allah ya saka da alkhairi. Na gode lauwan Alhaji Abbali Agadas jamhuriyar Nijar a huta lahiya sashen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran muryoyin masu saurare muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke mika safifu gaisuwa ga 'yan uwanmu musulmi na faɗin duniya ga baki ɗaya musamman ma zan fara da ku radio iran ina jinjina muku maza da mata tare da 'yan kulob ta mashakata ta afirka a nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar akwai shugaba raba mai aski shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo akwai abbala lance shugaba ne na gurin zuciya akwai kuma duka kwarnasiyon gabaki daya ta jihar da magaran da kewaye da duka abokanninmu na birni da suke kira da kuma na ƙauye da na tsakiyar garin da magaram sai in ce ina ma kowa fatan alkhairi mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum BOH. tuna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria Ina so ku bani dama a wannan karshen mako. In ga da yan uwa da amannan arziki da farko akwai Alhaji Abbale wanda yake Agadas. Akwai Alkasim wanda yake Agadas. Akwai elias wanda yake Agadas. Akwai Miji Soja wanda a daidaita ne wanda yake da magaran. Akwai Letoro wanda yake da magaran. Ba zan manta da Isu Madatte da eh, Sanusi Madatte. Akwai Mamman Shehu Gard de national mai na wanda yake na hawa jiji akwai musa mai shayi da wata na hawa jiji da magaram ba zan manta ba da eh, mutali turbo wanda yake mai sai da isansu ne nan jikin rediyo amfani a nan da magaram ba zan manta ba da eh, kadori dan fulani wanda yake a nan najeriya akwai alhaji sani dan kaka mai fanta wanda yake nan kano nigeria akwai alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake garin gumal a nan najeriya duka wanda yake jin sunansa da wanda bai ji ba ina ba kowa fata alkhairi suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi karkin daura. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai baci daga nan zandar zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati Hassan Barka. To ina jinjina muku ina jinjina ma mai watsa shirin Hassan Barka. Na farko ina gaida Yusuf garin madatai akwai Sunusi garin madatai akwai Siraji Gambi akwai Sani Laitana gidan wanka nan zandar akwai Muji Soja mai adaidaita sau hunan zandar akwai letro mai isansu bakin ofital zandar ana kwalaji isa mai isansu nan bakin ofital ina gaida dare dan fulani da abdulhadi dan fulani da ansiyan garin kato homo tare a wasu garin kato ina gaida buzuk mai shayi akwai hajiya lalo mai malku bakin babbar tasha akwai dan ayyaya mai adaidaita sahu bakin babbar tasha to na kuna agwa mai faci daga nan zanda assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na siraji haruna wanda aka san da letoro a damagaram jamhuriyar nijar na shigo cikin gida domin in yi sakon gaishe gaishe na ƙarshen mako da farko dai akwai abdulaziz crazy ingo share zamna akwai alhaji lawali tati gidan madara akwai abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya a nan da magaram akwai Hussein sitar kasuwar kwalliya usman takasi moto shugaba rami aski dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar akwai agwa bakin ofitar soja bakin ofital dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar akwai murtala mt ramfonkin randa bakwai anan da magaram eh ina kuma tare najeriya kano riga ga dan mutanen warshe tahir m tahir jambulo kano najeriya ilyas yakuba iliya mai kanti garkin daura ina kuma a garas akwai ilyas a garas kuma akwai abokina alkasim a agaras ina komo nan zandar akwai abokina bilata wanda yake nan kuran daga anan da magaram assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi radio voh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatar radio biyu hausa ga baki daya yau ina so ku bani dama in gaisa yan uwa da minan arziki a da farko ina gaida malam rabi ororo ba da gida da ke zamne a birnin niyame ina gaisa malam sa'idu mai gizo fanna da ke zamne a birnin niyame ina gaisa malam musa hamma da ke zamne a birnin niyame ina gaisa malam musa haris da ke zamne a birnin niyame ina gaida malam muhammadu dallami da ke zamne a birnin niyame ina gaisa malam umar dan tankari da ke zamne a birnin niyame daga karshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan ku da dukkan masu sauraron radio bf hausa a faɗin duniya ga baki ɗaya huta lafiya radio bf hausa mai magana sanusi ibrahim ibrahim fanna a karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun martanin da ya fara fitowa ne daga gwamnatin ƙasar Maroko kan matakin da ƙasar Faransa ta ɗauka na tsaurara matakan ba da izinin takardar shi shiga ƙasarta wato biza ga 'yan ƙasar ta Morocco gami da ƙasashen Algeria da Tunisia da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin faransa ta tsaurara matakan ba da takardar izinin shiga ƙasarta ga 'yan kasashen maroko algeria da tunisia wannan mataki da mahukuntan faransa suka ɗauka yana matsayin mayar da martani ne kan matakin da ƙananan ofishoshin ƙasashen uku suka ɗauka na ƙin ba da takardar izini ga baƙin hauren ƙasashensu da suke kasar faransa domin komawa kasarsu kamar yadda mai magana da yawon gwamnatin faransa gabriel attel ya bayyana gabriel attel ya jaddada cewa wannan mataki ya zame dole kasar faransa ta dauka. saboda kasashen uku sun ki daukan matakin shirin dawo da 'yan kasashen su gida da suke zaune a faransa kuma faransa ba ta amince da ci gaba da zaman su a kasar ta ba a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar maroko nasir borita faransa ya bayyana cewa babu wata hujja ko dalili da kasar faransa za ta fake da su wajen tsaurara matakan bada izinin shiga kasarta ga 'yan kasar maroko ko sauran takwarorinta na kasashen algeria da turusiya kuma sabon matakin baya daga cikin dokokin hana yawaitar kwararar bakin haure zuwa cikin kasar faransa ministan harkokin wajen kasar maroko nasir borita ya jaddada cewa ƙasarsa za ta bi kadin wannan batu ta hanyar tuntuɓar mahukuntan faransa kafar watsa labaran faransa ta watsa rahoton cewa kotu a faransa ta zartar da hukuncin tilastawa 'yan kasar algeria 7,731 barin tsibirin kasar faransa biyu daga watan janairun wannan shekara ta 2021 zuwa watan yulin wannan shekara amma mutane 22 'yan kasan algeria ne kawai suka koma kasarsu ta gado a cewar gwamnatin faransa kasar algeria tana daga cikin kasashe kasashe uku da ta ki gabatar da takardar izinin komawar 'yan kasarta zuwa kasarsu ta gado kuma rashin gabatar da takardar ba zai ba da dama a doka ba wajen koran bakin haure daga faransa kafar watsa labaran ta kara da cewa bayan mahukuntan faransa sun ɗauki hanyoyi da yawa don warware lamarin misalin tattaunawa da gabatar da taimako ga ƙasashen domin raya ƙasa a ƙarshe sun ɗauki matsayin yin barazana a matsayin mafita musamman ɗorawa ƙasashen takunkumi matsalar farko da ta kunno kai tsakanin kasar faransa da kasashen uku musamman kasar maroko kan batun koran bakin da ake son dawowarsu kasar ta gado ita ce matsalar kasashen uku na wajabcin gudanar da gwajin cutar corona ga bakin haure tun daga kasar faransa kafin a ba su takardar izinin dawowa gida daga faransa amma da dukkan alamu gwamnatin faransa ta biye wa ra'ayin bakin hauren na kin gudanar da gwajin saboda ba dole ba ne a dokokin kasar faransa Kan wannan batu abokin aikinmu Awal Kunya ya zanta da wani masanin harkokin kasar Faransa Kasim Isa jami'i a kungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar don jin dalilin bullar wannan dambaruwar siyasa tsakanin kasashen Afirka uku da kasar Faransa. Eh, to wannan magana duk wanda shi ba ya san ba ta da kai ba da kawa ba haushi ke cewa ba ta da uwa da uba domin ba zai yi ba mutanen da suke can a cikin zaman gudun hijira shi a yi hijira in ka ji mutum ya yi ta a yi sai saboda majalisar turkin duniya ta riga ta keɓe ayoyin duka iri-iri wanda ake ba mutum yancin zaman hijira yanzu tun ita faransa ta yarda ko ku ta tura sun yarda mutanen sun je da abin zaman hijira a can irin ba za su tashi ba sahiya guda ta waye su ce kuma za su koro wanda mutane suka don su a kasashen su kuma kasashen ne suka tambaya bayan zancen inci da ya kamata a kare na wannan mutantarin an yi zancen kiwon lafiya yau corona virus ta damu mutane kuma su su tura tun ɗauko na zancen corona sun haza shi har ya kai yau mun kare kasashen mu hatta da mu je mu yi ibada a ƙasa mai tsarki ta makka yau zancen corona ya sa mutanen ba sa iya zuwa su yi wannan su tattauna nauyi yazo ya gudanar da gwajin cutar corona a ƙasar faransa ba dole ba ne amma kana ganin kamar faransa ta kamo hanyar warware wannan matsala ta bakin haure ɗaukan matakin kakaba takunkumi kan kasashen da faransa ta yi tana ganin kamar zai tursasa wa su bakin hauren gudanar da gwajin cutar corona kasa na haji kamar ire-iren namu. Ganin zabuka sun karatu a kasan Faransa. Shin wannan shiri na gwamnatin Faransa na rage bakin haure daga ƙasanta zai cimma buri kuwa? kasashen turai su ɗauka musamman ƙasar faransa saboda ganin sun shawo kan kwararren bakin haure zuwa kasashensu akwai abin da kuskure kware a cikin shi eh ko shi kasa tsaye ne da ake da su ne mai kasa tsaye yau duniya yana ganin an duka an riga an zama guta an zama daya ya kamata duka mutane su ji ba abin da duk ba zai tasiri ba abin da duk ba zai kasuwanci hankali ba abin da kuma zai sa su kansu a musu da musu wato ina ganin ya kamata a kiyaye shi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh